This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. suna na Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Juma'atu babbar rana shida ga watan Satumba shekarar 2024 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labarai. To Hafiz kungiyar Hamas ta yi kira ga Amurka da ta matsawa Isra'ila lamba sosai don gana an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza. ta yi wa makudan kudaden da china take ta kwashe shekaru tana kashewa akan manyan ayyukan samar da ababen more rayuwa a afirka ya zo karshe a cewar manazarta wata gobara da ta tashi a wani ɗakin kwanan ɗalibai a kenya ta yi sanadin mutuwar ɗalibai goma sha bakwai wasu sha uku kuma sun samu mummunar ƙuna a cewar 'yan sandan ƙasar a yau juma'a kanin labaran duniyar kenan a cikin shirin namu ne yanzu ku ji cewa wasu mazauna kan iyakan najeriya da nijar sun nemi hukumomin kasashen biyu su haɗa kai don kawo karshen 'yan bindiga da suka addabe su a jamhuriyar nijar kuma hukumomin ƙasar sun yi nasarar kama wata ƙwayar kiptong da ake kira kiptong kimanin miliyan biyu da aka shigo da ita da ƙasa algeria duniya amma in dai dan ta'adda ne yana son wannan kwaya kwaya ce mai ba su kuzari kuma tana hidda musu tsoron abubuwa shi yasa duk wanda ya shata zai aikata kowane irin laifi ne ba tare da yayi da na sani ba ko ya ji tsoron wani sai a biyo mu domin jin rahotannin da muke tafa da su daga nan za mu kawo muku shirin da dan gari shirin da gidajen rediyon da ke kawance da sashen hausa ke ɗaukar nauyin kawo muku wanda a yau gidan rediyon niya na birnin kwani da ke jamhuriyar nijar zai ɗauki nauyin kawo mana sai kuma wasu daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel to amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Ƙungiyar Hamas ta yi kira ga Amurka da ta matsawa Isra'ila lamba sosai don ganin an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza. Yayin da Firayim Minista Benjamin Netanyahu ya ce babu wata yarjejeniya da ake kullawa. Bangarorin biyu na ɗora alhakin kawo jinkiri a tattaunawar tsagaita wuta da musayar mutanen da bangarorin biyu suke rike da su yayin da Netanyahu ke fuskantar matsin lamba akan cimma yarjejeniyar bayan mutuwar wasu 'yan gaza su shida da aka tsare. Netanyahu ya haƙiƙance kan cewa dole ne Isra'ila ta ci gaba da iko da zirin da take kira Philadelphia Corridor da ke bakin iyakan Masar da Gaza don hana safarar makamai zuwa ga Hamas. ƙungiyar da harin da ta kai ranar bakwai ga watan Oktoban bara akan Isra'ila ya janyo yakin. Ita kuma Hamas na so Isra'ila ta janye daga yankin gaba daya. Kuma a jiya Alhamis ta ce matsayar Netanyahu na kawo kalubale wajen cimma yarjejeniya. yarjejeniya. ta yiwu makudan kudaden da china ta kwashe shekaru tana kashewa a kan manyan ayyukan samar da ababen more rayuwa a afirka ya zo karshe a cewar manazarta yayin da beijing ke neman kara kanta daga kasashen da bashi ya yi wa katutu da ke tattare da hadari a nahiyar ta afirka yayin da ita ma take fama da tafiyar hawainiyar tattalin arziki a cikin gida. beijing ta kwashe shekaru tana ba da rancen biliyoyin kuɗi don samar da jiragen ƙasa tituna da gadoji a afirka wanda nauyin bashin ke rataya akan wuyan gwamnatocin ƙasashen da ke faman biya amma masana sun ce yanzu china na zabar ta ba da ƙananan basussuka don ayyukan raya ƙasa marasa girma Lucas Engel wani mai nazari a kan harkokin kuɗi na ƙasar China a cibiyar manufofin raya ƙasa da ƙasa ta jami'ar Boston ya ce China ta canza tsarin ba da lamuni a Afirka ta yadda za ta iya yin la'akari da matsalolin tattalin arzikinta na cikin gida da kuma matsalolin ba su sakan Afirka yayin da shugabannin Afirka suka hallara a birnin Beijing a wannan makon don babban taron su da China a karan farko tun bayan annobar COVID-19. shugaba Xi Jinping ya yi alkawarin samar da sama da biliyan hamsin a nahiyar Afirka a cikin shekaru uku masu zuwa. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To nan ba da jimawa Maryam za ta sake damuna da karashin labaran duniyar, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. mu. yayin da wata tawagar jami'an tsaron najeriya karkashin karamin ministan tsaron kasar ta isa jihar sokoto domin fatattakar 'yan bindigar da suka addabi yankunan jihohin sokoto kebbi katsina da zamfara wasu 'yan najeriya da nijar da ke zaune kan iyaka da sokoto sun yi kira da hukumomin kasashen biyu su haɗa kai don kawo ƙarshen wannan ayyukan ta'addanci da ya addabi al'umma a cikin 'yan shekarun nan ga rahoton da wakilin haruna mamman bako ya aiko mana daga birnin kwanni A daidai lokacin da karamin ministan tsaron tarayyar Najeriya Matawallan Maradun da ministan 'yan sandan kasar da ma gaggan hafsoshin askarawan Najeriya suka sabka a birnin Shehun Sokoto domin damar abkawa 'yan bindiga da suka haddabi jama'ar Arewa maso yammacin Najeriya domin a yi ta kare hukumomin na Najeriya na ci gaba da neman gudunmuwar takwarorin su na jamhuriyar Nijar da ma jami'an tsaron makwabtan na jini don hanawa 'yan bindigar su lalewa zuwa iyaka da jangu jamhuriyar Nijar din da zaren wuta ta yi wuta a dazuzzukan Sokoto Kebbi Zamfara da Katsina abin da ya sa Jafaru sarkin shanu mai nazarin al'amuran ƙasa da ƙasa cewa yi haɗa kanun ƙasashen guda biyu a wannan fannin na tsaro ne zai sa manufar ta cimma nasara. Kasan kwanakin baya shi shaf ta major na Najeriya duka ya zaka nan kuma sun roƙi hulɗa su da suke ta tsaro tsakaninsu da Nijar ta koma. To muna zaton yallama daga cikin abin da suka tattauna yana yi wa wani operation da aka so a yi nan ƙasar Sokoto tsaro kila tana ciki kenan namu ma jami'an tsaro za su kasance bisa iyakoki na Niger da Najeriya domin su tallafa ma waɗancan na Najeriya in sun horgago su su kuma su su mace su eh, saboda in ba haka aka yi ba fa da wuya a ce an kai gaci a wai paske mutanen nan kuna ganin ba ne suke garin ba dun nan kwanne wanda kwanne wanda a cikin kwanne ya san waɗannan yan ta'addan ba ne suke ba nan dai na Sokoto an san duka inda suke waɗancan na jihar a sai an hada kai sosai an hada kai dole su ma 'yan Najeriya da ke zamne a wannan iyakar da 'yan bindigar ke yin kirdada wani lokaci lokaci suna afka musu sun nuna jin daɗin su game da wannan labarin na hukumomin najeriya na hargagar 'yan bindigar da suka kai ma mazamna karkara intiham gaskiya zuwan karamin minista wannan ƙasa mun ji daɗi kuma mun yi farin ciki domin a samu a haɗa ƙarfi da ƙarfe a kori wannan ta'addanci da ya damu arewacin najeriya saboda abin yana damun mu a mu saboda amma idan allah ya ba mu sa'a wannan abu da aka zo aka yi aka cimma abin to in Allah da hankalin kowa zai kwanta. Muhammadu Nura Tela. Mu wallahi wanga abu da manka abin ga dama muna jira ne wanga rashin tsaro da ya afku a tsakanin arewacin Najeriya saboda ta'addanci ya yawa yanzu hatta da da nan zuwa Sokoto Zamfara duk inda za kana wallahi akwai matsala hannunka ga gaba na yi. To mu taho wanga minista dai muna bayani na tun kwanan ba da manka ji labari. Mali yanzu an ci ya riga sun taho son abin wallahi mu mun ji daɗin wanga abu don ta'addancin na ya sha sha muna kai sosai a nasu bangare yan nijar na cewa hukumomin kasar su su kara damara a wannan iyakar yayin da suka yabawa matakin da cewa abin yabawa ne hakikan abin da muka fata e, eh, tun da karamin ministar ya taho sokoto ya taho da e, karhi can sokoto da nuna cewa za su kokari duk abin da za su yi yan sokoto ta da a cikin jihar sokoto sai sun kare da su to hakikan muna bukata hakanan kuma muna fata allah ya sa wannan abu ta yi sunana malam muhammadu mai shago nan balo nijar wato wanga mataki da aka ce ma'ikwanta na najeriya sun ɗauka na cewa za su fatattaki 'yan ta'adda koko suna su su kare da 'yan ta'adda wajensu shine ma'ikwanta mu su ɗauki mataki na dukkan bakin iyaka su kula da shi saboda shigo 'yan ta'adda duk da dama mu 'yan ta'adda ba su da wurin zamana kuma na fatan dai ma'ikwanta mu su ɗauki matakan tsaro kwakwara saboda an san bakin an san wajejen da suke kuma an san wajejen da ko an gwamutsu su ta nan wajen za su shigowa yanzu haka dai mazamna wannan yankin sun zora na mujiya da ma kunnuwansu domin ji da ganin irin yanda za ta kaya tsakanin askarawan najeriya da 'yan bindigar haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar a gaida haruna mamman bako to wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka yanzu kuma ga karashen labaran duniyar Wata gobara da ta tashi a wani ɗakin kwanan ɗalibai a ƙasar Kenya ta yi sanadin mutuwar ɗalibai goma sha bakwai wasu sha uku kuma sun samu mummunar ƙuna a cewar 'yan sandan ƙasar a yau Juma'a. 'Yan sandan sun kuma faɗi cewa akwai fargabar adadin waɗanda suka mutu na iya ƙaruwa. mai magana da yawon rundunar 'yan sandan kasar razila onyango ta ce ana kan binciken musabbabin gobarar da ta tashi a daren jiya alhamis a makarantar firamaren hillside a da rasha da ke karamar hukumar inyeri shugaban kenya william ruto ya bayyana labarin gobarar a matsayin mai tada hankali matuka ya kuma ce za a ɗauki mataki akan waɗanda ke da alhakin aukuwar lamarin ta shafin sada zumunta na x ruto ya ce ya ba hukumar hukumomin da suka dace umarnin gudanar da bincike sosai akan wannan mummunan lamari kuma za a tuhumi waɗanda ke da hannu. mummunan keta haƙoƙin bil'adama da ɓangarorin da ke yaƙi a sudan suka aikata na buƙatar a tura wata runduna mai zaman kanta ta gaskiya da adalci don kare miliyoyin farar hula da suka guje wa gidajensu a cewar ƙwararru a majalisar ɗinkin duniya a yau juma'a wata tawagar bincike mai zaman kanta ta bankaɗo abubuwan cin zarafi da ɓangarorin biyu suka aikata tun daga watan afrilun bara wanda ka iya zama laifuffukan yaƙi da cin zarafin bil'adama a cewar su rikicin tsakanin sojojin gwamnatin ƙasar a ƙarƙashin jagorancin janar abdul fatah al-burhan da kuma dakarun rundunar sdf a ƙarƙashin tsohon mataimakinsa muhammad hamdan da galo ya haifar da ɗaya daga cikin rikicin jin kai mafi muni da aka gani a a duniya an kashe dubban mutane kuma kwararru sun ce farar hula miliyan takwas sun rasa su yayin da karin wasu miliyan biyu suka tsere zuwa kasashe makwabta. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma sai rahoton mu na biyu. Jami'an tsaron Nijar sun yi nasarar kama mutane sha biyar da wata kwaya kusan miliyan biyu wanda mafi akasari 'yan ta'adda da kuma 'yan Boko Haram ke amfani da ita suna fita hayyacinsu domin kai har-hare. Wannan ne karan farko da jami'an tsaro a Nijar suka yi nasarar kama irin wannan kwaya mai suna Kiptagon wacce aka shigo da ita daga kasar Algeria. Daga Agadas ga rahoton da wakilin Muhammad Mahmud ya aiko mana. A wannan shekarar kusan ba a wuce wata guda a ƙasar Nijar ba tare da jami'an tsaro na 'yan sanda da ke yaƙi da sha da fataucin miyagun kwayoyi a ƙasar. Su yi nasarar kama wasu masu fataucin miyagun kwayoyi irin su tramadol, tabar wiwi da kuma uwa uba koken ko hodar iblis. Sai dai a karon farko jami'an tsaro a jihar Agadas da ke arewacin Nijar su yi wani wawan kamu na wata kwayar da ake kira Captagon wacce 'yan ta'adda ke amfani da ita domin kai hare-hare a ƙasashe da dama na Afirka ta yamma tare da kama mutane sha biyar da suke dauke da ita kabiru idi kanto shine shugaban hukumar da ke yaki da sha da fatocin miyagun kwayoyi reshen jihar agades wata kwaya ce wadda ake ce makaftagon da mafi yawanci wanda suke amfani da ita su ne 'yan ta'adda wanda ake kira da jihadist mafi yawanci 'yan ta'adda wanda kuke gaba Nijar ba duka wanda suke nan wajen mu ko kuma kusan in ce duniya amma in dai dan ta'adda ne yana shan wannan kwaya. Kwaya ce mai ba su kuzari kuma tana hidda musu tsoron abubuwa shi yasa duk wanda ya shata zai aikata kowane irin laifi ne ba tare da yayi da na sani ba ko ya ji tsoron wani abu mafi yawanci wanda dai za ku ga suna ta'ammali da ita ko suna shan ta yan ta'adda ne akwai wuya ka ga wanda ba dan ta'adda ba yana shan wannan kwaya ba mu taba kama wagga kwaya ba karu na harko ne muka same ta kuma in kuka lura adadin da aka kama na kwaya adadi ne mai yawa an same ta kwaya ta kai wajen dan balle wannan kusan miliyan biyu sun kama sha biyar. Yanzu haka dai kusan babu wani yanki na ƙasar Nijar da ba a fitocin miyagun ƙwayoyi ta cikin sa. Saboda haka ƙungiyoyin fararen fulla suka jinjina wa jami'an tsaro game da irin ƙoƙarin da suke yi ba dare ba rana wajen farautar masu farin miyagun ƙwayoyi. Ahmed Ali ɗan ƙungiyar farar fulla ne a Agades. jama'an tsaro wanda suke kokarin kamo masu safarar miyagun kwayoyi muna jinjina musu ga aikin da suke yi su yi kokari su kama damtse su tashi tsaye su kula da wannan aikin da suke yi gaskiya muna ba su goyon baya saboda suna da kokari suna aikin da ake bukata sun suna kama jikin su bisa neman mayagun masu safarar kwayoyi suna kokari suna zakulo mutanen ga su ci gaba da yi su bi sako sako duk inda wanda yake mai safarar kwayoyi su yi kokari Allah ba su su kama shi jihar Agadas dai ta zama wata hanyar da masu safarar miyagun kwayoyi ke bi domin shigar da kwayoyin koma wucewa da su zuwa wasu kasashe kamar libya da algeria saboda haka jami'an tsaron suka yi kira ga al'umma da su ba su gudunmawar da ta dace al'umma su kama aiki su so su kama mu aiki aiki wanga na kawo tsaro cikin ƙasa ba na jami'an tsaro ba ne su kadai na al'umma ne ga baki daya idan al'umma suna bakin nasu kokari me su ci gaba su ƙara ba da kokari su zo in suka ga wani abu wanda ba daidai ba su zo su hidi ma maga magabata ko kuma jami'an tsaro ko kuma wanda ya dace su zo su kawo mu labari abinda suka ga wanda ba daidai ba ne ba su zo su shaida mu masu fatocin miyagun kwayoyi yanzu haka da dama ne dai suka riga suka shiga hannu wasu su 'yan kasashe makwabta ne wasu kuma 'yan kasar Nijar Hamid Mahmud murya Amurka daga Agadas jamhuriyar Nijar a gaida Hamid Mahmud da wannan rahoton. To yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11 na safe da minti 15 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su. Masu shauraron mu barkan mu da yau, barkan mu da warhaka, mu da sa'ar sake sauda da ku a cikin wani sabon shiri na da ɗan gari wanda sashen Hausa na muryar Amurka da gidajen rediyo a abokan hulɗa ke gabatarwa wanda ni Haruna Ibrahim Ras na Radio Niya FM birnin Kwanne jamhuriyar Nijar zan gabatar da wannan shirin na da ɗan gari. Yau za mu leƙa da ku a garin Tungar Makoki da ke cikin ƙaramar hukumar mulki na Tsarnawa a cikin gundumar garin birnin Kwanne. inda muka sadu da hakimi na garin tungar makoki inda ya bamu tarihin garin tungar makoki amma ya so mu gabatar mamu da kanshi sunana ne na dan karami hakimi na garin tungar makoki me yasa ake ce mu tungar makoki tungar makoki to abin da yasa ake ce mu tungar makoki gari ne wanda ta so ainihin tsarnawa tsarnawa daga tsarnawa suka yi gudu sa zakwa sun ga azatun gagi suna noma nan ga kala ana zakwa ana koro su har dai sun ga aza bukkokin da ya zama an yarda an ka ba su zaman ka su ka ji mu halin da aka ce mu gari tungan makoki tungan noma ce hijiran noma ta sauka sun ka saka an ka aji su tungan makoki makoki shi ma makoki wanda ya yi kwangare shi ne aka ce ya makoki daga ya tsarna yake ainihi ne na tsarna ne ina da ina ne wannan garin ya yi zama kawai tun da ya taso nan ne daga tsarna ne ya zauna ko kuma ya ta zauna garuruwa bai da wuri wanda ya zauna da nan tsakiyar garin garin da tsakiyar garin nan tsakiyar garin gani dai ga dausa ne ko shi ke dai yanzu babu tsofaffi waɗanda ka mu wannan dogon tarihi amma mu dai sanin mu dai nan da shike nan da shike inda shike dai ainihi eh, dai da shike kuma ga kirarin da suka yi mai in mun ga gwamnati wani ina ganin za mu samu matsala kuma eh za mu samu matsala tunda shi kai fera gare a kafa fera to muna gudu kai tsohi mu koma wani waje ka sa abin da ka ce wa kai kai ka to abin da muka ce wa kai kamar a ce ma wanga wuri da ka zama da sagare shi ko kuma ga haka ce da to shi ne ka here can gare da wuri sun gyara abin su da kuma in Allah yarda in dai mutum ya daga ya dai daga na kullum babu da halin mu kuma mu ce wancan kowa hakan can gari na koma can ko bar wanga gari ba koma wajen tufan ko ba koma ina ba shi ba. Adadin shekara nawa da girka wannan garin na tungar makoki. To a kiyasan shi dai ni kasan jika ne ni da shekara yanzu a iya a ministan sankan sis ver ministan sankan sis yanzu ni a gani a da saba'in da ko ba ɗaya na saba'in ba ɗaya saba'in ba ɗaya to kakana ma da ya dai ba san shi ba wanda ya saurata ba san shi ba a kiyasance shekarun nan ni a ganin sun kai ɗari biyu. Akwai wani martaba da eh, wannan garin yake da wanda ko da a ce wurin yaƙi ko kuma martabar da in ba wannan garin ba ba a samu shi a dukkan duniya. Eh, Tun ga magoki dai can da ni kan ban sani ba na ji ana faɗi don mun zama tare da tsohi gari ne wanda ya zama to an gama wani hato shi gombi a gani ne ba a gani shi gombi a gani ba a gani shi don hijirar da aka yi a taho daga tsarna a to zuwa kura ta gombi a gani ba a gani shi kuma duk ikon da ya shigo gombi ka iski shi ba shi ganuwa. Mun san kowane gari yana da nashi take wani take ne ake yi ma wannan garin na tungar makoki. doki akwai wani take na musamman wanda ya shahara da shi ko kuma yani abin yake eh, akwai taken da aka yi mata tungan muko ki tungan noma ko da mi ka zo a hika shi a taken ta tungan noma ko da mi ka zo a hika bakin taken ta kenan adadin kabila nawa a cikin wannan garin na tungar makoki eh to sani ya dai bakin mu dai hausawa da gare su sai hillani ko hillani wanda kakannin mu suka kawo yanzu akwai bugaye wanda ya zama ta ko sun shigo guda guda kuma haɗa game da aka ce ma gobara duk dai hausawa na ana almi ya kawo su hausawa duka sun yawa mun ka san dai halashe eh wanda aka ce ba buhun shi ba ai eh, buhun shi ne aka ce amma shi na jihar Hausa ko ba kaddare shi na jihar hausa ba gobe yana jihar hausa ba are yana jihar hausa ba gobe ba yana jihar hausa amma duk da ya daga b'a da ba babu wasu Munaji ji ana gina wasu gulmawa ana gina wasu tawantakawa amma dai ainihin dai garin tawantakawa su son ka mutsa shi tawantakawa su da shi ta yanzu ka kata, ka kata, ba tawantaka takata ɗaya su ido kaka ta ɗaya su ido ta ba tawantaka ta. akwai wani haka tarihi da wannan garin na koyi shahara bangaren yaƙi akwai wani tarihi da kuka sani na garin ku inda ya shahara ga yaƙi a ce ya ci gari kaza ko kuma ya shahara da gurin yaƙi misali wannan ba da ya kada labari tarihin wannan yaƙi gaskiya shi sibilla tun da ni dai ba a ne mun ba zauna ana ba labarin shi ba wannan garin na tungar makoki tun lokacin da aka girka shi adadin hakimai nawa suka yi rikon garin kuma adadin shekaru nawa kowane hakimi yana bisa kan ga mulki har zoke ya da hakim ta zo gare ka to hakim man nan na farko dai akwai wanda an ka ba sadda aka gudu hijiran nan basharu to basharu nan ne a gani ya kai shekara talatin shi na iko garin nan sai makokin gari haka ji shi an muhawarin sunan nan ya tabbata sannan gari ya zamana an kace mai makoki yana kai shekara ashirin da biyar sai adamu shi ma shekara ya yi shekara talatin shi na iko shi na mulki daga adamu sai salifu dodo salifu dodo shekara ce talatin da shi ma talatin da ɗaya gari shi na mulki sai ne ya nawa ɗan ƙarfi to yana ganin shekara goma shida gare ni sha shida to ni dai da aiwa to ga lokacin ne a dan katarfan katarsa da eh, an ka zaɓe ne dan katarfan katarsa an ka zaɓe ne. Mm. da me wannan gari ya shahara bangaren noma da kiwo ko me da me ya shahara. to duk dai aikin muna da noman da kiwo don kiwon ai hausa ne kai don dabbobin da gama gani da hillani ai na hausa ne nan dai abin da ɗaya kurin mu dai noma shi ya ka aiki shi ya babban abin da shi muka lokaci ci mu sha ciki ne noma in ka ga noma ya kashe mu to ko kiwon bai talaba mu ba gaskiya ba bayan haka shaharar da wannan garin yayi to wani matsala tungar makoki take fuskanta wanda take so a tallafa mata da shi matsalar da wannan garin yake ciki to matsaloli kasar yawa ga Isu suna da yawa tunda haka yanzu shekara da biyar da juna mun kai shekara biyar ruwa sai hatsi sun taso wasu suna buni ruwan su katse amma duk da babu hatsi akwai matsala hatsi ba su kai akwai matsala na dai ɗaya ma shekarar bana amma duk waɗancan shekaru da an kai da hatsi sun taso sai matsala ta ruwa su zaga su kace matsala ko duk da ruwa sun kace matsala ta samu tunda gabara ma da bare ce na akwai magidashi ko manomi na shi na noma shi so ko abin da zai ci to matsala da wannan matsala da kaka fada. to matsalar mu daga babu da hanya kai da kanka ka biyo hanya ga kunci ko sha faɗuwa bisa hanya babu hanya gare mu Wanda za a biyo ko muna dan da biya dai muna mace daɗi in ba koma dawo bai san gari ba kakin shigo gari da suna ta kai kashi kashi bayan shi kuma ruwan sha babu su gare mu muna hogen shado ko milti village hakan ga ruwa ba mu da su ba mu da su tunda akwai lokacin da za ka in dai ka bi hanyar ga ba da hadarin ga da an kai ba ruwa so hukuku sai ka iske mace ta tattuna su sahi ba ta ci ko boki ta bu ba ta tayi da sun boki ta hudu ta komo da guda cikakke uku ta komo da su ba su da ruwa to babban matsala ta duka gaba da ruwan tamki da aka amfani da su mana da ruwan tamki aka amfani da su tunda ruwan gama na majiya ruwan tamki na har da ruwan shan ma ruwan tamki na ai tunda ruwan majiya dai ruwan tamki na to asibiti kuma har yanzu dai an dama da an kai asibitin nan amma har yanzu dai zaman da ta take ko shiga dai su suna faɗa sun ce gari da ka bunƙasa ligar ta girma amma dai har yanzu dai cikin kasar santa ya muke gidan shan magani da gare mu har yanzu gidan shan magani da gare mu hmm. bikin matsalar muke ne. To wannan ma da gaji bisa alamar da ɗaya ni president na platform muna zuwa ga gari gari muna sa zai sai bisa ga cewa da asa ɗaya mata kwal. mace ba an sa ta kwal a riƙe ta tsawon shekaru da ta kai shekara ashirin ba tana karatu muna jan hankalin mutane a sa ɗaya mata kwal. ko ba sa ɗaya mata kwal ba a riƙe su har su cin burin su kuma babu ainihin doli ko babu amintar ne na amintar ne da shi ya kaɓata harka yarinya ba ta kai shekara ashirin ba wuta ko ko ashirin ta ciwon ciwon kanta a ce an ta san sen tanta kamar wannan ba fa'ida ta ba ba ta san ciwon kanta ba ke wannan garin kamar kilomitar nawa ne da tsarnawa to eh, a kiyasan ta kilomitar tara ne daga tsarna zo ta daga kilomitar tara. Mun san tun gar makoki ga da can baya shekaru da suka gabata wuri ne wanda yake da duwatsu amma mun zo mun ga wurin ana shifka ana noma gare shi ko wata proje ne ta muku wannan aikin. Ito shi kamar wannan aiki da aka faɗa eh, akwai ma'aikata sun ga sun sun taɓa da dalilin persa kuma ta yi banket matasa sun ci moriya ta kuma sun ci ukwari shi tunda banket da an ka zaka an kai shi ga hakora aka zaka shi ne. Dalilin da shi ga cikin gorikin mu na aka yi ne a bar muna abin mu bai shi unhwani ne sannan kuma abin bata sa kuɗi kashe haƙoƙi ne gadadin ne kuma ina ganin bidda ke suna mcc ta zaka ta samu mata sun yi gadadin ne ana bin su duk dai kai mun ga unhwani shi tun da yanzu in kan ba ta hanyar ga duk gonar da an kai ma da ne za ka iske tun yanzu haƙin da suna nan ma suna kokarin su kai gaban mutum tun yanzu inda an kai wannan aiki to su masu hannu da shi ne koken mu gare su bisa ga matsaloli da banka waɗi a mu da irin rahama kuma a gaggauce ɗan an ga samu hali kuma masu hannu da shuri su zaka su dube da irin rahama kuma su taimako da wani ayyuka. Ruwan shan nan dai sun shaye mai ƙasa ya duro gwada ba cibiyoyi cibiyoyi daga sun ce sun bamu cibiya goma sha hudu cikin gari sun ce masallaci guda likita guda makarantar da dubu guda akwai guda ma akwai farko arabu ko yace guda hudu ke da sha takwas ke na cikin gari ba a yi su ba faɗa ce sun ce za a yi faɗa ce muna bukata muna bukata sun ce ne za su yi amma muna bukata sun ce za su yi ba su ba muna bukata masu shauraron mu a nan ne muka kawo ƙarshen shirin namu na da dan gari wanda ni Haruna Bramaras na Radio Niya FM birnin kunne jamhuriyar niger na gabatar muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan nake sallama da ku sai wani jikon idan mai duka ya kai mu bisola da dan gari shiri ne da sashen hausa na muryar amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su a gaida haruna ibrahim ras daga rediyo birnin kwani da ke jamhuriyar nijar yanzu kuma ga kaɗan daga shirayen da ku aiko mana ta hanyar imel. Sako na farko naka ne Comrade Ilyasu Yakubu Digawa daga jihar Bauchi, Najeriya. A ce memba a kungiyar meriyar matasan Afirka tare da Isa kan Mai Saji Toro da Sanusi Madattai da Makaran sai haddabi mai kwamfuta mai yamma. da bulama cellumi ballaba kuka ce salam voa hausa muna fatan allah ya sa wannan taro na shekara-shekara da shugabannin kasashen afirka suke yi da china don inganta harkokin kasuwanci tsakanin afirka da china ka ce kuna fata kwalliya ta biya kudin soso da sabulu sai sako na isa lawan girgiyar magajen garin girgiyar jihar yobe a najeriya inda kai ma kace salam voa hausa ƙarin farashin man fetur haka kwatsam a najeriya ba zato ba tsammani da kamfanin nnpcl ya yi gaskiya wannan lamari abin bakin ciki ne da takaici matuka a lokacin da mutane ke mutuwa saboda yunwa sakamakon tsadar rayuwa wanda asalin asalinsa shine cire tallafin wannan man fetur da cire tallafin wutar lantarki yanzu a najeriya babu wani abu da gwamnati da ke ba talaka face ta cire tallafinsa kace babu wata ƙasa a duniya wadda ba ta sa wa 'yan ƙasar ta tallafi akan muhimman abubuwa na rayuwa. rayuwa da ce da fatan allah ya kawo mana ɗauki a najeriya a gaida Hauwa sharif yanzu kuma ga labaran duniya a takaice To a takaice Kungiyar Hamas ta yi kira ga Amurka da ta matsawa Isra'ila lamba sosai don ganin an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza yayin da Prime Minister Benjamin Netanyahu ya ce babu wata yarjejeniya da ake kullawa. Bangarorin biyu dai na dora alhakin kawo jinkiri a tattaunawar tsagaita wuta da musayar mutanen da suke rike da su yayin da Netanyahu ke fuskantar matsin lamba a kan cimma yarjejeniyar bayan mutuwar wasu 'yan Gaza su shida da aka tsare. ta yiwu makudan kudaden da china ta kwashe shekaru tana kashewa akan manyan ayyukan samar da ababen more rayuwa a afirka ya zo karshe a cewar manazarta yayin da beijing ke neman kare kanta daga kasashen da bashi ya yi wa katutu da ke tattare da hadari a nahiyar yayin da ita ma take fama da tafiyar hawainiyar tattalin arziki a cikin gida beijing ta kwashe shekaru tana ba da rancen biliyoyin kuɗi don samar da jiragen ƙasa titina da gadoji a afirka wanda nauyin bashin ke rataya a kan wuyan gwamnatocin kasashen da ke faman biya wata gobara da ta tashi a wani dakin kwanan ɗalibai a ƙasar kenya ta yi sanadin mutuwar ɗalibai goma sha bakwai wasu sha uku kuma sun samu mummunar ƙuna a cewar 'yan sandan ƙasar a yau juma'a 'yan sandan sun kuma faɗi cewa akwai fargabar adadin waɗanda suka mutu na iya ƙaruwa mai magana da yawon rundunar 'yan sandan kasar razila onyango ta ce ana kan binciken musabbabin gobarar jin labaran muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma mun sake dawa a shirin manadar da misalin karfe da rabi agogon najeriya kamar da chadi wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon gmt da ghana yanzu a madadin maryam dauda da ta karanto labarai sai kuma fiona nan duduwa mai da ta taimaka ta daidaita mana sauki ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu carl daga nan birnin washington dc ni muhammad hafiz babalake cewa ku huta lafiya